بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى يا سيدي يقولون بكراته من الرسالة المقدمة العزية للجماعة الازهرية يا الشيخ ابو الحسن علي المالكي رحمه الله تعالى يا لكن كاتيا zushi ba mai gumaici idan babu ne ba za yi fiye alamar yin yawo bai manye ga igan fasdon fasali da Ban ka na mutazawijan tsayin au aksara hara ira au ima'in muslimatin أو كتابيات فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم فإن لم يعدل فهو ظالم آس لله ولرسوله لا تجوز إمامته ولا شهادته من, من كان متزوجا ذا نور نغبئ بيمي امرأتين zandoro game jiya wajen da ya zanzagi guba yana zai dai mai guba nan au aksara ko ina ga guba nan ga yi guta guniya iyaka mai su ko ga alaka na da wani hara'ira a ci egi shi na au ima'in ko wujijayo muslimat na ji muslimana au kitabiyat ko kwa ndagin naji nishan jayo ko yahudu shi kitabiyat shi da wani na ji da wai milatu ba wuyan annabi isa ko annabi musa yahudu shi a zai zai jeji da wani a zai lamitu annabi musa wani nasara shi nishan ji da wani a zai ji da wani a yi lamitu annabi isa to za dondo na gazan zagirin na shi gefin bai ce yi mimona fa'in na hu ya ji alaihi waji wajibi ya zaga an yi adila bai na hun na waje adalci gada ya zagin na zaunan fa'in lam ya adil ko ji adalci gada ba fa'uwa zalimun zan na shabi na kutishi asin lillah za a ba usoci ba na wali rasuli wuce kiya ne ba wuya tuci ba na gaya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ebo na soko be tuci ji fure tiyan adalci ji gada ya yi mijo bai wuce ma la ta juzu imamatu ugwaye ya na nawa shi zawon yi ji zuwa na ebo na kyan ne mai tibi na kun gada yi mai guba to gada ya zai ji gada ya jama na jama shi tina waje zalun shi wala shahadatu a cara tuyariya ne zanna mahugoya ebo na e fasi kiwo zai ji adalca na fasi kiwo wani adalci ga yi su da yin a ga zai ji adalci a ga wani waje shi. mogon gwai na washi za wani yiki na tishiyan sallah tishiyan kiyo tishiyan jama'a ibina wa da goro gada za wani shi ba wa falo ba za a bauna lahakiya za a bauna kabuji za a gawa kya ومن جهد وجوبه فهو كافر يستتاب ثلاثا فإن لم يتب فهو كافر من هو من جهد وجوبه زاندورو نغاغومي بيتيلي بويا adalcina ga wuje da wasu ga ji adalci ga da yi mijoyi yi wajibi a wa ba wajen wajen wa ba wajen ma zandoro ne zabe kwankurutan ne na man ga fawwa kafirin zanna je kafiri e bana zanna ji ridda da bautoci unji kafiri ya salya musulmi yo ne gamin na ko kwankurutan na lau wazu musulunci jona e bana yana su kula wajibi na ga uruji wajibi a yau yustata zu salasan ajin wazi ga olóòpùn ké gẹ̀ẹ́nà olúwa olóòpùn ké pàǹkùrọ̀tà ní olúwa ayò dẹ̀lílìzì ayò bàyẹ́tìzì arúfọ̀kúta gúlátúbùjì olújẹbàn kíra ìnà olúwa fa'in lamiyatu kaza na ji tuba fọwọ́ kafirun wọ́n ju kafiri na wani ebo zumanuje ta ga tsoci na ebo na yi ne layi kafiri ga kafiri na so ko ga ayi ma ne ji gan mi bangi mi omide tudu a kafiri ba ga wa wasu da ya soko ya ji dabo soko ga alaya annabi yi gi soko soko ma ga wunde kin lauce aje kafiro e bona soko ga lam yalid wa lam yulad kuma ga annabi yi gi soko ga uzairu yi gi soko mu shi yahudu mushriki ji ga kutiyaji su soko ina laje kafiri na nuna bugu to musulmi na so kusa tuga adalci wajibi wa gada yi miji wuce ga wajana zanna shakiyan kafiri kuji tuba na والعدل المذكور يكون في النفقة ga adalci na ma atoye shi zo za yi jina etiki jibo wee dazọ yakunu fi nafaka wee dazọ da etinye kpukpaye nzagyo ena wa gina wal qaswati a caga kaya na wa fana ba tu da mini adalcho e gice yi miyoji ihe ni suraji wiyirin ni bi hasabi hali kulli wahida gorogodo yan hali na zainin doro a tatubu mini abona hali kici manya ikpa gafa sharifatu bi kadri misliha nda gina iza cewaci na e giza ko na waje ya wani ko nda gyauta na iza ko su kwaji ba biyu na ba gwa ilimi etimananci jamaji gato kpawin naushe wayo gurgudu ya kagu ga yirin zagin na ji kela na shi ka yi rikici ya shi ya fo en yi ci rikici ya shi ya gyo wadda ni a tubi kadiri ni fliha a ta zan zage wasu na ciwon hukuyen na wai za su ma egi talaka wuyan gato mutuwan na wushe shi kaya yi gwargwado ya kini gibo da yana aga yi da ya shi nan allah akwai ta ma dai man na jila santu bai ci al'amarin nan ke de wa ke da ma fitina na go be wuci ede na oge la pa e giza ku ko za zage so na so ko fo wo wona mi wo wona ko ka shu be mi wo wona ci kokari wo pa ta ta la ko so a ci e bo so wo mo du madufe gani biya e bo na ta la ka mu a man wanda ci da fitina ga ku gi na yi giza ku ko so yi za na gbogbo adalci dai ganda yi mishi ulayi da ni a dai wanda jula sun tube ta can su kuga kwata da alkhairi manga wa fil mabit e bayan katagon ewa kiyo ewa adalci e ba ele ba bawa le ina bawa le so ewa kiyo ewa adalci gada ya zijibo gada ya imijo ezuja adalci gada bai bayan kata kendo na ewadarci fuskata yin gigiyo ishena e bai fuskata yin kayakin ya fena wa filma filmabit a ci gaga ewadarci e bayan katayi miwo na ji katayo katayo wai ya yi bai katayo a wasu awalo wadda jihadarci wajibi ita ta tiyo gada ya fi ibu amma mai bai na mai ga yi ba ni nan wala ya rike lo eshe na ogan bai kaya ke fai e bayan zagi na iza cimoci bi na cin kunye ba sha ne wa amma fil mabit mi ji shara yau ga amma ya bayan kata yau fattasu ya tuwaji ba shara yi na wani daidai jini ibaka e ta juyi wajibi erike da buwa gada yan zagi na izacin shi galbe na ga codiya na walau zalima kabu sa ne bai sayin na ya ce yi bawai ya yi bawai a musa fi miya a a gajin wajibi wani wato hakika ta zan doro yana balaka ta kama فلا يدخل inda عند من لم تكن نوبتها ga gada kata ya yi minato yawon foga na wama na ubatuwa ai fursatuwa ndi dama guda wana ndi dama guda wana ga gada kata ya yi mai wucewa ma wa ina ma ya tsubuwa mai kharijin bai efandoro na wagaje lona ba lona so wuka ta foga na e bukata ozuwi jembo gijembo lobi yawe kaga da katuwa ma ebo sadu zariya obi aga da katuwa ah eh, obi de walo hakiya na nkata katafuga na obi da ya nama e da ashi obi hakin wannan ta yake ma ebo na origaya bukata obi na tsaye na mukata to tun da girma tuz malamarin duna ke o gaga kendo wala e fuza ba ciwo biya wani wa be la o so da ya zanda ci fando cire ka goge le goge shawa ya nusa da wa be ji zakan yi to so be gogo su mutu ngala manje ga bukata o so na wadi ne bo to na bukata na musamman ya fi min ne mu be ji to mama ka go bukata mi wa fe be le ga wa wa be o yi ma ngalawu gan en eh, wachuwe gidan bu wale ubiya we daga da katuba bu yabo cibiye eh, inda cina bai ji faruwa na wal qasmu bi yawmi wa layla gaga ya katama e shinni fe igidi ni gan be shinni wala yaqsimu bi yawmayni illa bi ridahunna wala yaqsimu bi yawmayni ga foguba guba ga yayi miji ma ga mi haji foguba ka tawo bo mi abe ji foguba yan wo man ga ga juma illa bi ridwahunna sai dai a soga ida ji ta ci ga ga ya foguba na bai ga ya fayini ni amma ku yi a ci ya ya ta fayini ni wale ka tanna ina ole no yesu man ga ta ne bibiya guba da nan etika tuni ya ji benin al'ula ya kakanta la yusibu rajulu zaujatahu aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil bait la yusibu rajul idza bagin doru gatso ba zaujatahu yimi umare aw amatahu ko wujin zagi wa ma'ahu ahadun fil zando ci madan bo gani bi ma zando ci madan kata gani bi ma kata bai wa sabuna a ga yi ban ga gaji ma awa ga yi ne gwaguni Ya yi kosun oto ba guba yayi mi guba dole musulmi zai bukata yake wa ya bago sogiran zakan gida gayo kanan au kabiran ko nusa a dawa da kata bai yi. يقضان أو نائما يقضان أو نائما wule layan shishiyu shi bai gube auna iban kuma lele ya juma ni ga bukata bai doji kawai ke wuce wa bukata bai waga lugwa za ya kada kata wuce wa ma zakan ji ko nusa mangan ajin da a tsariya bibiyan e, baci ne wa gini bene da alaka da gaya waina ngayi yukrawu an yudaji a hunna fi firashin wahid anabu na ya za so bayi miyuji fi firashin wahidin etacin nona wakila ya haro bando coto ga jijina ga haramu yau haramu yau Allah akbar eh kabo wa jiji mai baya yini guba ke tace ne o sota ta shamu ngai ga ya leke matras mu ci ko ne e ba yi e ni guba o sai ba ida zaguta kabo tsomba da منو شي دو مكروه واختلف في جمع الاماء مجد تشوج توجل با كي واي وجي جو نفا او كواي كو تي تاشينيو فقيل يجوز منو شي دو واجي ibuna igbala da sauki igbala ya wuji da sauki wakila la ya ji usman da ci maga to sun gwaya na ujin zagiji uga ku ya kanke kiyan ya ta cinye wani Allah akbar Allah ya ke ta akan wakila mandoci ke yi bai fahimta ya gan يقرأ هذا في المضاجعة أنا أنه في المضاجعة إبايا إليليو نا وجد عليها في تاتشنيو بينيو أنه عليها وأما وطو إلهن بمحضر الأخرى أما يدوتوبا يميون يوجنا بمحضر الأخرى باتسمدنا ta yi tashi wucin fala ya ji wuzu tifaka fala ya ji wuzu wuce sojin a istifakan yi su manci kwata guti da wucin ita haramu bayan nato ngwaya allah akbar bogo yi mishi a jikiyar kataya. ko gudun na ci abun na ci abu katan ne wato sun yi ni ba kin da zan da ci a jaji fi bari ke wani ayi dai la ka yi na ban goshin abu katan ne zula ka hakurin shi zai na goyi ne mm, an da lada da da wadannan doci da alkhairi da alkhairi wani irin ne ya ji faruwa egi nga gina jirgi na hajji wujare ala ta tanne man ga wa hada akhiru ma radna jam'ahu min masail nikah na gayi ezo bayan ma radna ina e ye ba jam'ahu gi kuye kamin masail nikah ya mas'ala je ya wala wa amma talaq ngawle ya wala fa huwa ma'udhu min qawlik ala kalmar talaka la daga yi gami yau suna wa gaga atlaktun na ka mera kun kegwa fantola kas kuma kegwa mera kun kegwa kuma dauda Iza arsalta ha kamina wa gara kun kegwa ni ikalin daga tannaki ubo na hau kailin ko kondorogi ubo na ina dai a gajin kondorogi na wadda ga ya gbaye kondorogi wa daga danubo waga atulaktun naka yana kunke gwa abuga da kalma ya giya eh, tolaka fakullu za fi zauji musakatu inda zaujiha ngagin doro na ibe baina za ta zauji musakatun upa inda zauji ya giba bugu zafi ro. da babubu egbon udagwa bubu da ya bajo kan gina kin da zai jira kun kan gigin na taron ragin doro idan karkashe babu fa'iza faraka abike baga gabiwi na atulaka ya goyawa ni da wani min wasa ta yi daga egbon wajo kan gina daga fufanin fauna haka ba daga tsari na wutan wuna wattalaku lugatan alinkita kalma ya talaka ya jimila da wuce gaya alinkita guba wazahab da lulu wasilahan a mai ba shari'a wai hallul ismati almunaqidati baina zaujen gaya hallul isma lulu ya yin al ismati ya kangi almun aqida na ta kwankuru bai na zaujayin gana ya yi babe yi ne wani kangi na tsawa da kwankuru gada ya yi e babe yi ne wani agullo ya e yi gagi e ya tara ya ba shari'a kwankuru ta yi alikawali na dangada ya wani ya ji halalli doji yawon mabewa shi ya ci haki doji adege gbọ́n wusu lọ ya haja ga tola kazan da wa ga amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidi al-azwaj alamare ya wala nama ja'alahu Allah so chula da gwayen aidi al-azwaj ya gwaye ba shi duna zawjat inda gwaye mi shi ba wa huwa ala qismain ba ke guba mubahun wọ́wọ́ tọ́lá kò súnnà mo bá ahun wọ́wọ́ tọ́lá kò súnnà adé iya na tó ìhàlálì náà wọ́n ti lè yìí gan iya ẹ súnnà wọ́n ma zúrù àmàdé iya náà i àràmù náà wọ́wọ́ tọ́lá kò bídá ọgá iya ẹ bídá ọ̀

to yi na iya bidi uyo iya bidi uyo Allah hakuwa wanda mini nauyi iya bidi a jokata iya bidi a duku amma na da mini nauyi wuce kujo to shi iya bidi na waji tabbata kashe wuji tabbata <clears throat> wasu man shiga ga ci guba da man na shi a yi zaɗi ga ya yi ya wuta lokacin ni ya wuce hajji tabbata kin da nari sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za wucewa na jikiyan na la tabbata daga nan na la tabbata daga nan etiyan ato sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam za wucewa ya tabbata lado a lawan shi kin da zamai Muhammadu muhammad sallallahu alaihi wasallam gan bai zamayin sayidu na abubakari na gan bai cabali fancin sayidu na umaru a yagu a to yagu bayan farko har bai lokacin na bewa shawara mai sahaba na jinai kifi zamani wuce wana gwakwa ji bata ci da ya cin alayya na ji tabbata ya zaɗi ga mai ke gama yi miya ya wuta imi na gungwa ni da wani hatta tanki a zaujen gaira sai ma da amin da ci. ma ji bagi na ta ji bayan yawon lawa amma dai zai ji dan ga ke ibnu taymiya ji nan ibnu qayyim sana'ani mai subulu sala shirin ya bulugu da wani mutum da zai ci a alawa layani ala ya wuta na ala ya mikin da nuri zamai a nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to a caga cin da badan al'amarin na gada manji ba amma ba kuma na ji logan alama ji tabbata na doku ga na ji ji tabbata man ga walitolaki sunnati shurut iya aya zagya ta ci bayan suna nabi muhammadu kirla na shari'a bebiwi na man gude kiyo inda sharati ji inda sharati ji mini ti wujo an ta kuna mutallakatu mimman tahid inda gina to إذا باقي أنا ولو da min ممن تحيد rufin da gina tun da shi ka ba umar da gyagi mabanan abeki rayi mimman sahi ga fi da tacin zagi ne da shi ka nan amma ga fi da tacin zagi ne bayan ga fi da tacin zai je ji shi ka nan kin zagi wai wata kan yi da lata shi ka wato jani ba shi gan wuya nan ko kwa na sa shi ka jani shi ka ba ko shi ka biya giyayi shi ka yi bebiya to kallo rabba ba na wuyan zagin nan amma na to yanzu shi nan to watsa lokaci na da shi ka ba mu dan igagima ba wato lokacin nan a ci a gan zagin wani nan e bayi wa lokaci na abu na egbona shagun idda wasu zan idda wa magi a shagan zagi na ba gijin a wula can so eh, e ba wa mu ya mutu lokaci na abu na na otu ma eba ya wula can so ba wa na ta ti mu mu ya ti ami ba gi na wanda zan lo ce wu a fa ya wu manga sharatin nina wani zagin na abeki gafe da tacin zagin na ji ailajin rena to a kyawo ga lokacin wuce mu da kibu mu da aila ba wa an la takuna ahidan wala nufasa a ta ga wa an la takuna ahidan gafe zai dan shi ka wani ma wala nufasa akwai gyagi ma wani lokaci ma bai ga wayo iyan eh, da gida shi ba wa an ta na fi tuhurin a caga izan eh, zagin na ne ba yana an ta na fi tuhurin wulufi dalilin lam ya masa fihi lilinato ibalagwatu e da gbakuwa na wali kishika luwa umalina e wala ta yi tsobawa amma yi wa aliyu da ka ba amma wai jihar kaduna a ne yi liliyu wai tsobau to wagu ya kanga wayu takwas sunna ba wayu takwas sunna ba min ya sharati ya sunna bin wa an yi tallika yi wa shida wa biga wa ya yi mi wa yi aimi ya guba wani ko aimi ya guta na jinyiya ta kpaba wa nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam na gya ya wuce sharatin ya suna yan ndagin na lokacin hudan aila ba na ko ya jagi ma ba wani yan zagin na lokacin na wali ko mala tso ba wani yan zagin na iyani na jiga ishira tune wa ga wasa ya bayan iya wani amma yayin bidiyar su ku ime wanda shi kan wuya wato bi cicilo ime wanda lile wa ya tso ba bai be cin da ba lo ga dawo biwi wa ga wuya ko yi mai wabi ya shogar ya guba ko wuta ta yi yana jace ba ba wa nabi muhammadu da ibar sallallahu alaihi wasallam to yi zaga yi mai yana aliyu na jawashe ya wala ka shi wula a dai man na shiga ya wala muna na sallallahu alaihi wasallam ga man amila amala laisa lai amruna ko wa raddu za an doro an lotu majikin da nai tun yi lona na agogo ba gogo ya wala wani hujjani shari'a ga yayi ne amma dai man na shiga waya waya ke mai malikiya ne hayyala ji tabbata yi wa man qala li zawjatihi anti talikum zandoro aga li zawjatihi yin yi daga anti talikum yawaya fahiya wahida to hukunci yawaya na hukunci yanni ta ga lauyawo hatta yanwiya asara min zalik sai ma bai ga mi wuya na mi gana iya guba mai kpa ko iya buta mai kpa amma ebe na lauta yi na igiya iyanni iyanni a tsaga lauta bugu iga da shari'i bai mai ga allah ta kuna ahidan wala nufasa inda gine bayanin gafi da ainihin kwaya gaggimawa ma gawa illa haruma ووقع وأجبر على الرجع amma Allah ya da shi kan ba ci wuya amma wa waka ya na ji tabbata amma ji zaba tille wula wula wuce ya wula libezo wula libezo wuce na sai buhari gambe sai muslimi ne gi sayyidina umar na yayin da shi kawana sayyidina umar cin da yanayi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ci gunga wula wala wujina to ya ce hadisi na wani cewa jirba sauran shin annabi ya gagaga ya wula bai ya ne wula shi kawana kashi wani tabbata mun da ci ga Wula wani lauji wa wuga gama waji tabbata manga ci ga wulawun lauji na na bai gada na iya nagya magulo tuwa a juli safiyayya gala na bai ga wani lauji to a ya, abdullahi ji sayidina umar abdullahi wanda bi ne na lacin da ba bai ga ya ce zagan zagiya da gibo shi kawai ya na ji tabbata kashi wuya na. da tunan da mini amma maza abin malikiya na ya gbali ta na ana gayya na ji tabbata mula wulaujin yi yiwu ya lokacin huga alizo mula lagwatuwa na muciwu yawon takwasun na ya na ji tabbata sun wake yiwu ya kanga wuyaya biyu wani ni kawai ya ci bai yiwu ya bai da guba kanga man ga walƙal'u ba ba'ina la raj ata fiha nga wal khalqu ba'ina wal qal'u talqatun ba'ina la raj'ata fiha na ja ebabe mi gabe ojina la ta fiya e banje jin wani da halu ba e ba bai mi daga halu ji ka gyara gadi to sai ya wurfa amma ya e zabagi wula halu wuji bai zagi mun bi wagan zagin na shi bai sai da ya wurfa a gusadaki nan gaggan wayo na la rajata fiya ngbe nyawo ya ni no le ngu ya ni ule da ma dikio alauji ngu ya ngu ule da ma a alauji amma muda ya kalu tujo muda na ci sami ube mu aw sadaki wula ulayu ga ngu ba gi mangu ko azikin da cika buri sadaka wani bida fedu obi oyin biya gogo me latini sabe o kaze ko me kaze na waya ne ya wani kin da nuji faruwa zamai a nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam iya wuce da kiyan gangan wuce hajji tabbata ba gina madi iko etiyen zagin na wabiya sai bai ban ban zagin wabiya bai abu gawa da shi sai ya wuro fa kin dai iya ga abu ta ba gina iko etiyen zagin wabiya game wala shi lokaci kiji dai kago iya ni iya guba babu kago da man ga wa lam yusammi talakan ka ba yi gaya wala idza a'tatu shay'an abake dan da giga yanda cila ya bagi khla'uha bihi min nafsina wa min fuwa e gwaye za bagi nona ka ba ka bo zan wuya mu daga gwani ga ne khalawi kin da qur'anu ji tabbata hadisi ci tabbata na ya wala waje tabbata gada ya zaguba nuna zaguba nuna na gama yi gwakwai ne jifa faruwa bai ya kalu wani ji fahimta ku idan da yula ewu ya bagi hmm. ko zan da cinayen zagina wula yi ya zira ya zabagi jama'ajin na gai gurgudun karatu ya rufe barnabo gurgudun igba na tsohuwar barkudun bai ga cin cin su kufa ganibin na gama ya rufe zushi ba bai gube in ji tafin albarka kun kunnabo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk